Halal misali a jiyun Adama da Taraba har kungiyoyi irin waɗannan matasa ke kafawa kuma ba tare da kunya ko tsoro ba cikin masu tu'amali da ƙwayan hada ko mata kamar da dai na tarar a wata matatar 'yan jagaliya da na yi shigan burtu. To, malama zana gashi na tarar da ke kamar da yane yane ban fahimta ba wai ko daga bacci kika tashi ne? Ba wani bacci zan ba ba ina ina shutawa na ne. na hutawa na ne babu ba nake yi ba. Zai gashi a wannan bangaren naga kamar kwalabe wai ko kina aikin asibiti ne? Ba ba na aiki asibiti wannan kawai irin tutulin kwadros wa nan ne shine kawai in sha'un huta zama sarauniya haka ne kawai abun yake baba. To amma yayin da kika sha wannan anya ba ka miki matsala? Ba wani illa sam sai dai kawai in jini kamar sarki ba wani illa sam. Zi baby bari na tambaye ki wai ko me yasa ki ne afa ko ɗaukar irin waɗannan da na ga kina ɗan afa wannan ko me yasa ne? Kawai don hutawa rayuwa na kuma yanzu yayin ake yi a zamanin mu nan shine kawai. kamar yadda ko bincike ma ke kara nunawa cikin wannan harka ta yar maye ko hada matan aure kamar da yadda Mr. Yakubu Kibo da ke ma zama kwamandan hukumar ta NDL a jihar Adama ya tabbatar. Za iske wasu yara ne ma ake aikawa su sai waɗannan abubuwa particularly matan gida to mun sha arrest wasu sai an aiko su ne gashi gashi Wasu sai menene su sai cough syrup with codeine particularly to kaga irin waɗannan adda cocaine mun arrest this year muka kai arresting wani mai cocaine ana ce mishi ajibo yanzu yana prison for five years imprisonment shi da kanshi ya gaya muna mutane da yawa har da mata da yawa wanda suke patronizing din suna encouraging din shi uh, masu shan wanga kokin eh, irin rinsu haka nan da ya mulkan don mun kama su hmm. muna interview din su mai su wane ne hmm. customers din su sai su ita gaya muna customers din su mun taba kama wasu da carton suka ce muna ai sun je su sayo shi ne domin bikin aure ah. ko daurin mm, ko dirin ba kauye ake. To sai dai ko ganin ma yadda wannan matsala ke kara ta'azzara ya sa wasu kungiyoyin matasa yunkurowa domin faɗakar da al'umma game da illar da ke akwai. Mr. Shehu Yohana kusa ne a majalisar matasan Najeriya ta NYSCN ya ce ma abin takaici ne ko abubuwan da ke faruwa a yanzu. Da ka kafa abinci da farko ko nan har an jana bude kemis kemis kusa da abinci saboda ana cinikinsa. Mm. Amma da ku makarantar suka tsaya da gaske yau na nace ma ko sigari ba a ka samu abuci ba kaga zama labari mm-hmm. so in wannan abun dole ne a tallafa daga makarantu kamar yadda ka faɗin nan daga gidaje daga hukumomi daga masarautu duka dole mu haɗa kai dun wannan magana illan kwaya nan fa muna ganin shi kamar kare abu nan ina gani yanda nake ganin wannan abun ba an saya ba kuma da yana jina nan da shekara goma wannan abun zai fita out of kuma da menene manazata na ganin fa dole ne ma a haɗa hannu da miyakar wannan matsala ta shan kwaya da matasa ke yi shekarau yarima wannan jarida Ayola ya ce su ma kafafin yada labarai fa akwai rawar da za su taka a yanzu. Shekaru ku ne yan jarida ko akwai rawar da kuke takawa ne? Ha kwarai da gaske eh, domin ta nan ne ake jawo hankali musamman kamar su hukuma da ma iyaye kamar yadda ya faɗa. Domin ta nan ne kawai za ka iya isa wajen iyaye a sauwaƙi ta hanyar kafofin yada labaru. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.